wannan shi ne darasi na biyu littafin babban malami wato al'imam ibn kudama allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta jiya mun fara bayani a kan abin da ya shafi wato sifatu na allah subhanahu wa ta'ala malam ya yi maganan wato fuska da kuma hannaye da rai da zuwa da yadda da so da kuma ƙi sannan da fushi to shine sai ya ce wa minas sunnati yana daga cikin sunna ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam faɗar annabi da ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu yana sauka kulla lailatin kowane dare ila sama'id duniya zuwa saman duniya ta ɗaya jiya mun ɗan taɓa wannan matsalar a baya ko har muka ce wasu daga cikin in bida'a sun ce an mai da Allah ma'aikaci ta yara a ce Allah yana sauka wai tun da asuban Najeriya da ta Amerika da ta Ghana ba ɗaya ba ne ya za a ce ɗin nan ya sauka can ma asubar su ta yi sai ya je ya sauka mun yi bayani wa ƙaulihu da faɗar annabi da ya ce ya ajabu rabbuka yana burge ubangijinka yana mamaki min shabbin daga san matashin da laysat lahu sabwatun babu karkacewa tare da shi to wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba amma wancan hadisin da ya zo cikin bukhari wanda ana karatu a majalisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ga wani mutum matafi ya zo ya ce ya rasulullahi ni ba ne na shiga cikin wahala ka taimake ni ka bani abin da zan ci annabi ya ce jira ni ina zuwa sai ya shiga gida ya tambayi matansa ya ce kuwa ko wani abu aka ce babu tun da farko-farkon hijira ne sun bar makka sun tafi madina ba ko sisi da babu sai ya dawo majalisi sai ya zauna sai ya ce wa zai karɓi bakuncin bakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ansar mutumin madina ya daga hannu ya ce ni ya rasulallah sai ya ɗauki mutumin ya tafi da shi gidansa da ya tafi da shi gidansa sai ya ce mata wannan bakon annabu ne kan bakon annabu ba zai ji kunya ba ta ce ba wani abinci da za a ba shi a nan gidan sai abincin yara da ya rage ta ce ka san yadda za ka yi kasa yaran bacci ya ce mata ki san yadda za ki kisa yaran bacci ya ce mata in kin ɗauko abincin ki kamar kina gyara fitila sai ki kashe fitilar ni kuma a cikin duhu zan ce masa bismillah muna fira da shi zai ɗauka cin abincin nake yi sai ya ci abincin haka kuma aka yi sai da ya cinye abincin tas da gari ya waye mutumin ya faru wajen annabi yana zuwa annabi yana kallon sai ya ce masa Allah ya yi mamakin abin da ka yi jiya sai Allah ya saukar da wayu usiruna ala anfusihim na kana bihim khasasa sannan nan sabuwa da ya faɗa shine karkacewa alfaza dina fada cikin 20 na cewa sabauta ila duniya وذلب بلا اسم وغرك منها السلم باطنها هرب فذرها والشر لا يقر بك الغرب بيسر بنور للنبوة لا يرب ميا محل الشعر شيني صبا يسب karka cewa to don haka cewa ya ajabu rabbuka ubangiji yana mamaki min shabin daga matasin da laysat lahu sabuwatun wanda babu karkacewa tare da shi to ko da hadisi bai inganta ba wato ma'anar hadisin ya inganta saboda sabah yasbu malami ashariya yana faɗa cewa aqbahu na mar'un mafi munin mu shine mutumin da yake a kushe bashin gashi dan uwan furfura amma yasbu yana karkata zuwa ga aikin ainihin wato yara daga nan aka samu as-sabiyu shi yasa annabi yusuf ya ce qala rabbi sidun ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrifa anni kaydahunna asbu ilaihinna wa akun min al-jahili wa qawluhu da fadin sa da yake cewa shi annabi yadhaku Allah Allah yana dariya to sifa ta mamaki da kuma dariya wacce ta dace da shi subhanahu wata'ala ne ila rajulayn zuwa ga mutane guda biyu qatala ahaduhum al-akhar dai ya kashe daya thumma yadkhulani al-jannata sannan sai su shiga aljanna an buga an yi rikici tsakanin wannan da wannan wannan kafiri ne ya kashe musulmi ko da kafirin ya kashe musulmi shi yana kan kafircin shi ya koma zuwa ga Allah to bayan shi ya yi shahada ya mutu ya bar duniya sai musulmi su musulunta kaga shi abin da ya sani abokin gaba ya san shi to kuma sai su ci karo da shi a aljanna sai ya ce to kai ya aka yi haka shi ma sai ya ce to kai ma ya aka haka to shine in wannan ya tambayi wannan ko wannan ya ci kwadar wannan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu dariya wacce ta dace da shi subhanahu wa ta'ala ba kamar dariya irin ta dan adam ba da an faɗa kawai da ka tuna kyakya cewa ko tun tsarawa tare da hawaye fa hada wannan wa ma ashbahu da abin da ya kama da wannan mimma sahha sanaduhu wanda sanadin sa ya inganta wa uddilat ruwatuhu sannan aka tabbatar da cewa wanda suka ruwaito waɗannan hadisan adalai ne to nu'minu bihi da mu imani da shi wala narudduhu ba za mu raddin sa ba wala najhaduhu ba ma musun sa wala nata'awwaluhu bi tawilin ba za mu fassara shi ba da tawili yukhalifu zahirahu wanda yake saba mazahirin nassi an fahimta yi ba za mu yi haka ba wala nushabbihu sannan ba za mu kamanta Allah ba bi sifatil ne da sifar abin halitta daka tawilin matsala ne sannan sifanta Allah subhanahu ta'ala da halitta shi ma matsala ne wala bi simatil na ko sifofi na waɗanda suke ababen farawa ne wana alama muna sanin cewa annallaha shi Allah la shabiha lahu bashi da kama sannan wala nazira bashi da tsara bashi da tamka bashi da kini laysa mislihi, shay'un ba wani abu da ya kama da Allah wa huwa shi Allah as-sami'u mai ji ne al-basiru mai gani ne isa khawlatu bintu sa'alaba kun ga lokacin da ta zo tana jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ta kai kuka da ƙara halin da take ciki da ta kai kuka da ƙara a halin da take ciki bayan an gama tattaunawa wahayi ya sauka shine na Aisha take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhul aswata kullah albarka ya tabbata ga Allah da jinsa ya yalwaci kowane irin sauti a duniya ta ce wa ata latu la tuhawiru rasulullahi wa ana fi nahiyatil baiti matan nan da tazo tana tattaunawa da annabi ina cikin gidan nan tace wata maganan ina ji wata maganan bana ji amma shi Allah yana saman sammai bakwai har ya ji tattaunawa da ake ya turo sako cewa qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ya saki maimaita ce wallahu yasma'u tahawura kuma Allah yana jin tattaunawar da ake yi da annabi da haka dole a tabbatar wa da Allah sifa ta ji sai a koma a ce laisa kamislihi sai a tabbatar wasa sifa ta mamaki amma sai a koma cewa ba wani mamaki da ya kama da na Allah haka sifa ta dariya haka sifa ta yadu to dama mun faɗa jiya mun ce tauhidi bi ake rikici a kansu tauhidul asma'i was sifat da kuma tauhidul uluhiyya wayannan sune ake rikici da su ko wa kullu ma tukhayyalu fi dhihni da duk abin da za a ainihin wato suranta sa a cikin hankali aw khatar bil bali ko ya fado a cikin zuciya fa inna ta'ala bi khilafi to Allah yana sabanin haka ne wa min dalika daga cikin wannan qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshin shi wa qauluhu ta'ala a amintum yanzu kun amince man fis sama'i da hakan nan suka ce man da ma'anan ala ne domin huruful jarri wani lokaci sashe sukan wakilci wasu da haka a amintum Allah ba yana cikin sama bane shi yana saman sammai guda bakwai ne fiɗin eh, ce bi ma'ana ala da haka a amintum man fi sama'i a amintum man ala sama'i ko kuwa wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama da fada annabi da yake cewa rabbana ubangijinmu shine Allahu shine Allah alladhi fis sama'i wanda ke saman sama taqaddasa muka Allah sunanka ya tsarkaka sai dai hadisin da'ifi ne na cikin at-targhib sai da'ifu at-targhib wa qala lil jariya yace ma baiwa shi annabi aina Allah a ina Allah yake qala sai tace fis sama'i yana saman sama da haka fidin anan dole za mu kaddara ta da ma'anan alat sama'i an fahimta yi duk da tana zuwa da ma'anoni da yawa qala sai ce itika haka anta ta fa innaha mu'minatun domin mu'mina ce rawahu malik bin anasin wa muslim wa ghayruhuma min al da wasu daga cikin a'imma fa qala an-nabi annabi ya ce ma husayn kam ilahan ta abu da Allah nawa kake bauta ma qala sai ce sab'a bakwai sittatan fil shida a ƙasa wa wahidan fis sama'i kuma a saman sammai qala sai ya ce man ragabatika wa rahbatika wa kake jin tsoron abin da ke burin shi na azaba sannan kake kaunar abin da ke sa na rahama a cikin suratul anbiya bayan ya gama da ainihin wato annabi Musa wa laqad atina Musa wa Harun al-fawqana wa diya'an wa dhikra lil muttaqin yayi magana akan annabi Ibrahim wa laqad atina Ibrahim rushdahu min qabl kunna bihi alimin yayi magana ainihin wato Ishaq wa Yaqub nafila wa kullan ja'alna salihin ya zo yi magana akan annabi lutsa-lutsa wa ati na hukuman wa ilma sannan ya zo yi magana akan annabi wa nuhan ibna da min qablu fastajabna lahu bayan an gama da annabi nuhu aka za kai magana wa dawud wa suleiman idh kuma fil has bayan an gama da annabi wato dawud da suleiman aka zo aka yi maganan annabi ayuwa wa ayyuba idna da rabbahu anni masanni dhurru wa anta arhamur rahimin aka zo aka gama sannan aka zo aka yi maganar wato wa isma'ila wa ishaq wa zalkif kullum min as-sabirin sana ka zo akai maganan annabi yahaya eh wa dhannun idhaba mughariban ko sannan da gama aka ba kai maganan wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadarni fardan to duk da aka gama sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragabatan wa rahaba ragaban wa rahaba suna bauta wa Allah suna yin tsoron abin da ke gurinsa na azaba sannan kuma suna kwaɗayin abin da ke gurinsa na rahama akwai aƙidar sufaye da suke cewa su suna bauta ma Allah ne ba don wutarsa ba ba don aljannarsa wajen mai bauta ma Allah don wutarsa ko don aljannarsa to maye ne bautar mayu yake tambayar da za su ma yanzu idan Allah ya ce ka bauta masa ko ba wutan ko ba aljanna za ka bauta mai ko ba za ka bauta mai za ka bauta mai ko to inda Allah zai ce a bauta masa ko ba wutan ba aljanna za a bauta mai sau da ka so suna bauta ma Allah ba don wutarsa ba ne ba don aljannarsa ba don kawai san Allah yinsa suke bauta masa kaga wannan an fahimta to sai su jira lokacin da Allah ya ce a bauta masa ba don wannan ba kaga wanda ya ce bautar mayu ce kaga annabawa ya zaga تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ita ce ka'ida kawai ko kuwa dan haka qala sai ce allazi wanda ke cikin sama qala sai ce fatruku shida wa abudu allazi fi samai ma allan da ke saman sama wa ana uallimuka ne zan sanar da kai wato addu'a guda biyu fa aslama sai musulunta wa allamahu annabi an yaqul annabi ya sanar da shi cewa ya ce Allahumma ya Allah alhimni rushidi ka kimsa min shirya ta waƙi ne sharra nafsi ka tsarin daga sharrin kaina amma hadisi bai inganta ba gaskiya ba ifi ne yana cikin da iful jami wa mimma nuqila daga cikin abin da aka nakalto min alamatin nabi wa ashabihi alamar annaba da sahabbansa fil kutubil muqaddima ko al muqaddimati cikin littattafan da suka gabata Eh, al-mutaqaddima wanda suka gabata annahum yasjuduna bil ardi suna yin sujjada ga kasa wa yasumuna kuma suna fada don ana fassara za'ama ana cewa ya raya ko ko to haka galibi ake cewa in ka tambaye mutum me ya raya to sai ka ga ma'anin ya kasa fito amma dai za'ama ma'anarsa kala gaskiya eh shine anna ilahahum lalle abinda suke bauta ma shine fis sama'i yana cikin cikin sama to hatta fitira ta dan adam tana tabbatar da wannan aqida din warawa abu dawud fi sunanihi anna an sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya ce inna ma baina sama'in ila sama'in abinda ke tsakanin sama kaza zuwa sama ta kaza masiratu kaza wa kaza tafiyar kaza da kaza wa zakala al ya ambaci wannan labari ila qawlihi wa fawqa zalika al-arshu a saman sammai gabaki dai akwai al'arshi wallahu subhanahu wa ta'ala fauka zalika Allah yana saman wannan hadisi bai inganta ba anan amma dai akwai dalilan da suka tabbatar da haka ko ba wannan dalilin ba fa hada wa ma ashbahu wannan da abin da ya kama da wannan mimma ajma as-salafu yana daga cikin abin da magabata suka yi ijma'i rahimahumullahu ala naqlihi akan cirin toshi wa qabulihi da kuma karbarsa walam yata'arradu lirraddihi ba su bujiro ba da yin raddi akan irin waɗannan nusus ɗin wala tashbihi ko kamantawa wala tamsiri ko masaltawa duk ba su yi haka ba magabata to shi yasa kullum in ana so a kauce wa mummunar fahimta cikin addini akan al'umma sai an yi kokari an alakanta ita al'ummar ƙarshe da kuma fahimtar al'ummar farko ɗin wannan yana daga ciki to kuma al'ummar farko ɗin su ne sahabbai sannan sai ɗaliban da suka zo bayan sahabbai sannan sai kuma ainihin wato ɗalibansu su ilal imamu maliku bin anasin faƙila an tambaya imamu maliku aka siya a ba abdullahi arrahmanu al'ashi stawa kai stawa ya allah ya daidaita faƙali sai ce alistiwa'u idan aka ce alistiwa'u gairu majhul kowa ya san ba abu bane da ya kamata a jahilce shi jiya mun faɗa mun ce ayoyin ƙur'ani idan aka bi su duk inda kalman istawa ala ya zo mutum ya karaɗe ƙur'ani kaf inda ta yi ta'addi da alata za ka samu daidaita ne bai da wata ma'ana sai wannan amma walkaifu yadda Allah ya daidaita ɗan gairu majhul gairu ma'akul ba abu ne da ya kamata a cewa hankali zai iya kiyayewa ya abin yake wal imanu bihi kuma yin imani da Allah ya daidaita wajibin wajibi ne Wasu an anhu tambaya kuma cewa ya Allah ya daidaita bid'atu Bida'a ne sun ma'amara bin rajuli sannan sai ya umarci mutumin fa ukhrija sai ce a fitar da shi to wannan ita ce aqidar maliku sagir mai risala abu zaid alqirawani a cikin muqaddima da yayi ta ainihin wato risala Allah ya shiryar da mu amma bun bakin ciki wanda suke intisabun su zuwa ga mazhabar malikiya galibi a nan kasar sai ka samu fiqhun al-imam maliku suka dauka ba su yadda da aqidar al-imam maliku ba ya karta suke gara kuma ka yadda da fikihun maliku ka yadda da aqidar maliku ya fi sauƙi faslun wa min sifatin lahi ta'ala na daga cikin sifar Allah maɗaukakin sarki annahu mutakallimun bi kalamin kadimi wato yana magana da magana wacce take kadim shine kadim da dadde kalman kadim malamai sun ce idan ana faɗata a babin da labari to ya halatta a faɗa ma Allah ita amma idan a babin suna ne bai halatta ba don cikin sunayen Allah kan babu wani suna na Allah al-kadim. babu sabanin asha'ira to yasma'uhu yana jin sa eh idan ababi ne na bada labari cewa Allah da dadde ne jaza ya halitta amma a sama Allah suna a ce masa alkadimu wannan la yajuzu saboda sunayen Allah tawqifiya ne ba a sa masa suna sai abin da ya sama kansa sannan sun yadda cewa ba a siyagan suna daga fi'ili a sama Allah yana da tafiye dimin da malamai suka yi akan albaki suka ce bayan da Allah ya kira kansa albaki saboda ismu fa'il ne na baka ya baki kullum man alaiha fan wa ya baka to tunda wa ya baka zai wanzu kawai sai wasu suka ɗauko cewa albaki tunda ismu fa'il ne na baka ya baki sai suka samu Allah sai malamai suka ce la juzu bai halatta ba dole a kira Allah da abin da shi ya kira kan shi yake sunan shi abin duk da bai sama kan shi wato wani kada ya kirkira ya ce wannan sunan Allah ne ko kuwa yasma'uhu minhu wato yana jin magana daga gurinsa man sha'a min khalqihi duk wanda Allah ya so daga cikin halittun shi da haka sai ya zamanto daga cikin halittunsa sami'ahu Musa Musa ya ji magana minhu daga wajen Allah min gairi wasiqatin ba tare da wani a tsakiya ba wa Ahu jibrilu jibrilu yana jin maganan Allah wa man adina lahu da wanda Allah ya izini gare shi min mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa muna sanar da hadisin Jabir lokacin da mahaifinsa ya rasu annabi ya ganshi ya ganshi cikin damuwa yace ya akai na ganka Jabir cikin damuwa ne yace ya rasulullahi ka san cewa babana ya rasu ya barne da fashi sannan ga 'yan mata da ya bari wajen guda tara ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to cikin abin da annabi ya faɗa mai yace baka san cewa ba bayan mahaifinka ya koma zuwa ga Allah Allah yayi magana da shi kifahan babu wani a tsakiya kifahan daga shi sai Allah subhanahu wata'ala suka yi magana ya nema yace Allah ya bashi dama ya dawo duniya yayi yaki a kashe shi ya sake komawa Allah ya ce ai na riga na alkawari duk wanda ya riga ya bar duniya ba zai dawo ba ko to wannan shi ne shine wa annahu subhanahu wata'ala yukallimul na fi la'akira Allah zai yi magana da masu imani magana ta mutuntawa wa yukallimunahu kuma su ma za su yi magana da Allah ko tunda zamu ga wasu ayoyin Qur'ani akwai wanda Allah zai ce wala yukallimuhumullahu Allah ba zai yi magana da su ba zai yi magana da su amma magana ce tun da ba mutuntawa a ciki kawai sai aka ce ba a yi magana da su ai wani zai iya zuwa yana magana kana jin shi ka ci ainihin wani yana magana ko sauraron saman yau kuma ka ji shi amma da ba saurari ba ne na kamutin tashi da aka iya ko sauraron sama ban yi ba saboda wancan hadisi da ya zo annabi ya ce maminkun min halin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanu kowa daga cikin mutanen duniya Allah sai ya yi magana da shi to wani maganar da za a yi masa magana ce ta mutunta wani kuma ba magana ba ce ta mutuntawa waya ya lahum sannan Allah zai yi izini ga masu imani fa yazurunahu za su kai masa ziyara qala ta'ala Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana to su kuma mu'tazila sai suka canza suka ce wa kallama Allah Musa taklima da sai suka ce Allah shine maf'ulun bihi Musa shine fa'ilun mu'akkar da aka wa kallama Allah Musa Musa ne yayi magana da Allah magana ba Allah bane yayi magana da Musa magana sannan maf'ulun mutlaq ne tun daga kallama ga takliman yana daga cikin dalilai guda uku da yasa ake amfani da shi in malin adad adadi ne kenan sannan yana daga ciki dan karfafa zance shi yasa Allah wani gurin zamu ji ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila tanzil maf'ul mutlaq wa rattil al tartilan saboda a karfafa zance dan haka idan nace qultu qawlan na faɗi magana magana wani bai isi tawilin magana ta ce ba magana na faɗa ba to shi yasa da suka yi tawilin wannan sai aka kawo musu waccan walamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu magana ya magana da shi wa subhanahu ya Musa in istafaituka ni na zaɓe ka alan nas akan manzanci na bi risalati alan nas akan mutane bi risalati da magana da manzanci na sannan wa kalami da magana da ni duka wannan yana so ya tabbatar mana da sifan cewa Allah yana